Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahotannin da muke samu yanzu yanzu daga shafin jaridar Rariya na cewa ‘yan Boko Haram sun kai mummunan hari a sansanin ‘yan gudun hijira da ke Dikwa, inda ake zargin sun kashe mutane kimanin talatin. Rahoton ya ƙara da cewa hotunan gawarwakin da aka kashe babu kyawun gani. kuma ba zai yiwu a ce mun wallafa su ba domin shafukan sadarwa ba su ba da izinin wallafa irin waɗannan hotuna ba. Sannan addininmu ma bai ba da izini a dinga yaɗa hotunan gawarwaki ko mamaci ba. Amma gata ɗaya da za mu iya yi musu a nan shi ne yi musu addu'ar Ubangiji Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomarsu amin summa amin. Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin